السلام wa ورحمة الله وبركاته يوم هدي شاء يا قوت رمضان هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da tara daidai da ashirin da bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na 99 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a aqaid shi'a alisna a Shari'a, su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad ash shasari Allah Maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan manta ba yau da izinin Allah kai tsaye ne za mu tashi gaban da ke bayani akan hal ya taƙi da shiyuka shi'a bil hululi wal ittihadil kulli tambaya na sha 31 shin wai manya-manyan limamai manya-manyan malaman shi'a suna da aƙida da ke cewa allah maɗaukin sarki na shiga jikinsu yana hululi sannan suna da aƙidan cewa su alloli ne kuma suna da aƙidan cewa addini duka iri ɗaya ne ko ka yi ko ka bari da kiristanci da musulunci da ɗaya ne kun gano wannan da ke a al-ittihadul adiyan ko al-ittihadul arwah cewa da ranka da ran Allah ɗaya ne da ranka da jikin Allah ɗaya ne kun gano wannan suna da irin wannan aƙida na hululiyya suna da aƙida irin na haƙiƙa kun gano wannan da ke ku malai ce na'am suna da shi fahim ya a taƙidun su yan shi'a limamansu suna cewa bi annallaha ya hullu fi ahadin min halkihi cewa allah madaukin sarki yana nitsewa ya narki a jikin wani daga cin halittun shi ba da an ta qawli bil hululi al aul hulul alkhas bi ali radiyallahu an bayan da a baya sun yi bayanin cewa Allah yana shiga jikin sayyidina ali ma'ana Allah yana narkewa madadin ali sai zama Allah ne shi shine mu karanta a baya da ya ce walamma ra'aitul amra amran munakaran ajajtu nari wada autu kambara ya ce yayin da na ga sun wuce gona da iri sun ce ni Allah ne na ce a ni ba Allah ba ne ya ce sai na kunna wuta na kira kambar muka dinga kambara su a ciki to idan kai wannan magana sai waɗannan 'yan shi'a 'yan zanga-zanga sai su ce maka ai gullati ne to za mu zo mu ji su ni ma gullati ne kun gano wannan da ke ku za ku zo ku ji a littafin homeni shi ma ya tabbatar da allatar da mutane Allah ya kiyaye Mala ya ce iftarau ala abi abdullah rahimahullah ‘yan shiya sun ƙirƙiri ƙarya sun danganta ma baban abdullah Allah ya ji ƙanshi annahu ƙala wai ya ce sai ma da ya ce wa hashahu Allah ya tsare shi ya faɗi wannan magana summa masakhana bi yaminihi wai sannan sai Allah madaukin sarki ya sa hannun shi na dama sai ya shafo mu suna fassara wa iz akhadha rabbuka min bani adam din nan min zuhurihim zurriyatahum wai sanda Allah ya shafo zurriya a bayan annabi adam kaga hannun shi na dama ai ya shafo su ko sai suka ce fa afdha nuruhu fina wai sai hasken Allah sai ya ɗarzasu a jikinmu to saboda wannan ɗarzasun hasken Allah mu ma sai muka zama alloli sun bada wannan magana cin usulul kafi jiz'in farko shafi na 334 a jiz'i na uku babu maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi ko wa wafati waftarau ala abi ja'farin rahimahullah haka suka yi ma baban jafar ƙarya annahu qala wai ya ce sai ya ce wa hashahu shi ma Allah ya tsare shi ya faɗi wannan ɗarkaniyar walakin laha khalaqana na binansu wai Allah mu su yi tuɗe wai su imamai sai Allah maɗaukakin sarki sai ya zama an yi dilutin shi da su sai ya zama su Allah ne shi Allah ne su bayi ne shi ma bayi ne yanzu misali idan aka kawo coke aka zo da fanta sai aka zuba kofi da aka yi diluting yanzu kaga coke ta zama fanta fanta ta zama wai an yi diluting su ne su dawa tsakanin su da Allah shine khalaqana na nafsi wannan bayani yana cikin usulul kafi jizyin farko shafi na 329 a kitabul hujja a jiz'i na sha casa'in da ɗaya a lamba hadisi na casa'in da ɗaya babu fihi naktu wa natfu min tanzili fil wilaya cikin munaqib ali ali abi talibin a jiz'i na hudu shafi na ɗari da sha biyar babu imamati abi ibrahim musa bin ja'far al-kazim rahimahullah a tasirin safi zaka samu wannan a farko shafi na 135 tafsir sotul bakara waftarau ala sadiq rahimahullah haka suke ma al'imamu sadiq ƙarya allah ya jikin shi annahu ƙala koyawai ya ce wa hasha hu mala allah ya tsare shi faɗi wannan magana ce lana ma'allahi halat wa ya ce su suna da wasu halayya da suke haɗuwa da allah na hannu fi ha huwa mu a wannan halin sai mu zama shi ne mana a wannan halin sai su zama wa sun zama Allah wa huwa hannu shi kuma Allah sai ya zama mu kenan in aka je wannan halin su sai su zama Allah Allah sai zama wa bawa ha yanzu sun ce na fi ha huwa mu mun zama shi sun zama alloli kenan wa huwa shi kuma Allah sai zama mai na hannu mu yanzu mu menene bayi shi Allah sai koma bawa su kuma sai su koma alloli illa annahu huwa huwa da shi Allah shin ne ma'ana da Allah yake shi shi ne, to mu ko mun zama wannan hannu na hannu mun zama mumu amma akwai halin da kuma aka shiga sai mu zama na hannu huwa wa huwa nahanu a wani yanayin kuma sai zama huwa huwa wa nahanu nahanu a ga wannan maganin ta fi kama da maganin ingiya a wani lokaci allah yana nan a allan shi muna nan a bayanmu in aka shiga wani hali kuma mu sai mu kwace mukamin shi mu zama alloli shi kuma sai koma bawa shine suke cewa al'abdu rabbu warrabbu abdu wannan kuma sufaye ne allah bawa ne bawa Allah ne kun gano wannan da kyau ko mana bawa na zama Allah Allah na zama bawa Allah ya kiyaye wannan bayani yana cikin sharhu a ziyara al-jami'a a juz'i na biyu shafi na da 107 na Ahmad buna Zainuddini al-Akhsa'i wanda ya rasu hijira shekara 241 littafin misbahul hidaya shafi na 114 lil khomeini wannan misbahul hidaya wannan magana yadda ka ji ta tsaf haka take cikin littafin khomeini a faɗi da hausa jiz'i na ya ce isul fatimiyya a jiz'i na biyu shafi na 236 alhussisiyya الحادية والثلاثون في ذكر بقية شمائل أمير المؤمنين رحمه رضي الله عنه لمحمد كجوري وقال إمامهم الأكبر babban limamin 'yan shi'a alhumaini humaini ya ce aliyun radiyallahu anhu wa tajalli azimun lillah ya ce babban wanda yake tajalli ya rikidi ya zama Allah to sai da na ne in ji kome na ba kamar yadda 'yan faila suke cewa in ya allah ne haka kome ne ya ci babban wanda ya fi rikidewa ya zama allah to sai da na ne kuma ya faɗi wannan magana cikin littafin ahalul beti fi fikir imamin khomeini a shafi na sha bakwai ka duba makam al-ma'anawi li amirul mu'minina radiyallahu anhu su suna ce alaihi salam Waƙala qala aidan la zuhura wala wujuda illa lahu tabaraka wa ta'ala suka ce babu wani bayyana ko samuwa sai wannan na Allah ne wal alamu khayali fi khayali inda al-ahrar yace duniya gaba daya to zababbun bayi suna ganin ba kowa a ciki sai in Allah ne kun gano wannan la zuhura wa la wujuda illa lahu ma'ana dole gani a duniyan nan to Allah ne Allah ne ya shige shi kamar yadda a cikin jawahirul ma'ani suke cewa wa in abadal awsana ma abadaha ko ka ga mai boton gunki ya je yana sujada ga gunki ko suka ce fa ma abadu gairi ai ba wani na suka bauta ma ba sai ce fa inna allaha huwa allazi tajalla fi hazil ajsad wai Allah ne ya shiga cikin jikin gunki sai in kai sujada ba gunki kai ma ba Allah kai ma ku gano wannan in gaje kai sujada ga cross ba cross kai sujada ba Allah ka bauta ma kace saboda kishin Allah bai san shirka kana zuwa kai nin yin shirka Allah zai gama da kai amma cin da kaga ya baka to shine ya shiga ciki wannan aqidan fa cikin littafin sa yake idan ka je ka karanta ya qotatul farida tare da sharhin addurratul harida na sufayi za ka ji suna cewa mai fa'ainuhu ainal ainu fafham isharati ce shi ɗin shi ɗin shi ne sau da haka ka fahimci ishara na shi ne sharhi gwanin sharhi sai zai sai ce mai lokushi shi fa an katil wali da za a zo a gaje bayani a gane waye wali ce la’ubida da shi za a koma ana bauta ma dan me sai ce lin silahihi min al ubudiyya to shi wali bai da siffan bauta gaba daya ga ce ga <coughs> ce wacce safi bi awsafil rububiyya ga ce saboda ya siffanta da siffan kawshi Allah ne a cikin littafin su ba waɗannan yaran da suke faɗin waɗannan maganganun a littattafan suke karantowa kwace wai sun shigo ciki ne sun ga shedan wai kawai sai jin yesu to ashe shi ma shedan ɗin cikin gida ne kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan bayani ya cikin misbahul hidaya shafi na 123 wa qala aidan wa huwa ta'ala kullul wujud kace duk wanda ka gani a duniyar nan duk Allah ne mashin ɗinka Allah ne kekenka Allah ne kullul wujud da duman nan wannan takaddar in yin shi fa wannan makafon ɗin kace kullul wujud kuwa ta'ala wa kullul wujudi wa kulluhu wujud kuma duk wani abu da ka gani ko to Allah ne shi kullul baha wal kamal duk wani bunƙasa da cika wa huwa kulluhu baha wal kamal kana suna magana ne kamar na yan kwaya wa ma siwahu alal itlaq lam ati nurihi duk wani wanda kake ganin shi ko to hasken Allah ne shi wa rashhatu wujudi kuma alamun bayyanan Allah ne wa zilali zati kuma shi inuwan zatin Allah ne ma'ana yanzu kai ba inuwan ka kai ba ne eh to kai din nan inuwan ka Allah ne to kai kuma me yi kun gane abin da suke nufi yanzu misali in na tsaya a rana inuwa na ta bita nan ha yanzu ba ma a rana ba yanzu ba ga inuwa na bayyana ba kuma ganin ta to yanzu wannan inuwan waye to sai suka ce wannan inuwan naka to Allah ne to kai mai ino mai kenan wannan magana ma da ya ce ka duba sharhu du'a istihar shafi na 33 lil imamil akbar al ta kadim ahmad sihiri an-nashir mu'assasatul wafa'i bi beirut har wanda suka buga littafin gashi an fada a beirut daba a tasaniya wanda aka yi ta a hijira 1402 yau da buga littafin shekara na talatin da littafin na nan kwamini ma ya yi da kowa Allah ne wa ƙala shehuhum al-hussein bin mansur al-hallaj a shii al-sufi ta zan hallaj sufi ne kuma ɗan shi'a ne ya rufe hijira shekara 309 ya ce ya ilaha al-ilaha wa ya rabbul arbabi rudda ilayya na li Allah ya yaftatina bi ibadak ya man huwa ana wa ana huwa ya man ana huwa ya man huwa ya wanda shi ni ne wa ana huwa ni kuma shi ne me kenan Allah bawa ne shi ma Allah ne wannan za mu karanta ya saurari kurewar lokaci sai Allah kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum